Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jima a VOA Africa kan mita 200.5 a birnin Yamai. sai kuma tashoshin fm da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a nomad lal da kuma niya za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawa a shirinmu na dare. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC da farko ga kanin labaran ga cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Wasu 'yan bindigan da ba a san ko su ne ba sun sace wani ba Amurke ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar Nijar. mahukuntan kasan suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin kai bayan sun buɗe wa juna wuta tsakaninsu da maharan an bayyana cewa maharan sun ɗauki ma'aikatan wato amurkawan ne zuwa makwabciyar ƙasar nijar ɗin wato mali wadda aka bayyana cewa bakin iyakarta ya jima sakewa gaga kuma na ana yawan aikata ayyukan ta'addanci a cikin 'yan shekarun nan sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki ba a taɓa samun sace ba amurke ba a ƙasar ta nijar jakadar amurka a jamhuriyar ta niger ya ce ana nan ana binciken wani al'amari amma bai ba da wani karin haske ba dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican donald trump ya zargi 'yan jarida cewa suna neman sauya ra'ayin jama'a a zaben ranar 8 ga watan gobe domin abokiyar karawarsa hillary clinton ta jam'iyyar democrat da ya tasiri fiye da shi hawa kuma ya ci gaba da ta zargin da ake masa na kalaman fasikanci da mata da ake cewa ya aikata ya ce duk waɗannan zargin da ake masa ba mai tushe balle makama trump yana magana ne sa'ilin da yake wacin cin da magoya bayan sa jawabi a yau asabar a postmort na birnin hampshire ya ce tuni suka riga suka yi wa magudi a zaben domin ko sun da mutane da labaran kage waɗanda ba su da ƙamshin gaskiya kuma har suke rubuta su a shafin farko na jaridunsu in ji trump ɗin tun da safen yau ne trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa kamata yi a ce hillary tana can ɗaure gidan yari yanzu amma kaji ita ce kenan tana takarar shugabancin amurka kuma zaben da aka riga aka yi magudinsa tun ma kafin a jefa kuri'a sai dai ba wannan karon ne da trump yake cewa ya kamata a ce hillary tana daure a halin yanzu ba musamman game da amfani da ta yi da adireshin kanta na imel lokacin tana sakatare harkokin wajen amurka trump ya yi wannan kalamin ne bayan da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ke nan amurka james comey ya bayyana a cikin watan juli cewa ba wata hujja da za a iya amfani da ita domin kama hillary da wani laifi kalaman trump na baya-bayan nan shine wanda wasu mata suka fito suka ce ya nuna sha'awar yin lalata da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'ai a kasar iraki sun ce harin kunar bakin wake da aka kai a babban birnin kasar wato bagadaza yanzu ya dalilin mutuwar mutane 35 daga 19 na farko da aka bayyana kan 50 ne suka ji rauni daban-daban mahukunta suka ce wannan abin ya faru ne a yau asabar a arewacin gundumar birnin bagadaza na al sahab an dai tada wannan bom din ne a wurin da mutane suka taru suna bikin ashura da 'yan masaban shi'a suka saba yi wanda suke addu'o'in tunawa da rasuwar husaini wanda jikan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu a cikin karni na bakwai a wajen yaƙi kusa da garin karbala mai magana da yawon sojojin ƙasar kanar sa'ad ma'an ya faɗa wa kafar yaɗa labarai na iraki cewa dan kunar bakin waken ya samu nasarar kutsawa cikin taro ne inda mutane suka taru makil inda aka sa rumfan bikin ashura wanda yawanci 'yan kabilar baharbal ne hilal kasham wanda ke koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar amurka da ke beirut ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa yanzu yakin neman karɓin masul zai ƙara zafafa ciki ko har da kai har-haren bamamai da ba a rasa ba. hukumar zaben kasar ghana ta karyata zargin da ake yi mata cewa dakatar da wasu 'yan takarar shugaban kasa daga zaben da za a gudanar a cikin watan disamba mai zuwa yana da nasaba da siyasa hukumar kasar dai ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin kasar hasu goma sha biyu ciki ko har da matan tsohon shugaban kasa na na konado a yangban rolling sai kuma ɗan takarar shugaban kasa na ɗaya daga cikin manya-manyan jam'iyyun adawa ta national democratic party wato ndp hukuma ta ce ta yi haka ne domin ku sun kasa cimma sharuɗan da aka gitta na miƙa takardun ƙudurinsu na takara kafin 30 ga watan satumban da ya gabata hukumar zaben ta ce waɗanda za su tsaya takarar ku sun haɗa da shugaban ƙasa mai ci john dramani mahamman nana ado dankwa a kufu daga jam'iyyar new patriotic party sai avo kobina gain street na jam'iyyar convention people's party da jacob osei wanda ɗan takarar jam'iyyar indifenda ne mai magana da yawan hukumar zaben eric da kwasu ya ce abin da hukumar zaben ta yi bai saba dokar kasa ba kuma ko kuma dokokin hukumar zaɓe ya ce jita-jitan da ake na cewa wai hukumar zaben ta dakatar da wasu 'yan takara ne domin neman alfarma daga wata ko wasu jama'a wannan kalami abin kunya ne da allah wadarai ya ce domin gujewa ire-iren waɗannan kalaman nema ya sa hukumar zaben ta ɗauki lokacinta domin ƙwanƙwance takarda na kowane ɗan takara daidai da dokar ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta fiɗa da kwasu ya ba da misalan cewa 'yan takarar shugaban ƙasa ya kamata a ce sun samu katin rajista biyu a kowane gundumar mazaɓar amma ya ce wasu ba su da wannan labaran duniya kenan ladan ibrahim a yawa ya karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington gwamnatin jihar adamawa ta tsige tsohon gwamnan adamawa murtala inyako daga mukamin sarautar sarkin yamma da kuma sarautar ɗansa sanata abdulaziz murtala inyako ta sarautar sarkin matasan adamawa ga wakilin ibrahim abdulaziz lamidan adama dr muhammadu da ali mustapha shine ma da kansa ya bada sanarwar tubewan lura da cewa suna fa fuskantar tuhuma a kotu sakamakon zargin da hukumar efcc ke musu na cin hanci da rashawa idan dai ma ba mance ba mutanen yako da majalisar jiha ce ma ta tsige shi daga mukamin gwamnan jihar a shekarar 2014 kayan yanzu ma tuni wannan tubiyan ya soma jawo martani ta bakin ɗaya daga cikin na hannun damansa alhaji dan arewa. mu wannan abun bai zo muna da mamaki ba ganin irin takun siyasan da dama ke tafiya adamawa kuma mun kuma da cewa kuma siyasa ce karara amma abun ya zama abun mutane abin da ya ba mutane mamaki kuma ba mutane ba zata shine ganin da dukkan da ake jiki tsakanin shi mai martaba ramidon adamawa da shi mutala manyar yako wanda tun suna makaranta rana ɗaya suka je makaranta wanda kuma a zamaninsa ne Allah ya yarda ta hannunsa a shi mai mutuwa lamidon adama ya zama don adamawa mun ɗauki wani abu ɗin kawai dama lokaci ya yi kuma muna amfani da wannan dama muna gode wa shi marigayi mai martaba don adama dr aliyu mustapha wanda shi ne ba wa shi mutulan ya kona sarauta zai shekara ashirin da bakwai ganin gudunmuwan da yake ba wa adamawa tun yana aikin soja har ya sauka to muna masa godiya Allah saka masa da alheri kuma Allah ya sa a zanen Fiddausi ya zama mafarkinsa sannan shi ma kansa mai martaba adama na yanzu muna masa godiya ganin kasancewar da shi dr abdulaziz mutala muniran yako ya dace bai sarki matasan adamawa domin ya taimaka masa lokacin da ake bukata a lokacin da muke cikin tashin hankali na rashin tsaro ya wayar da kan mutane ya taimaka shi ma to wannan damar da ya bashi shi ma muna godiya kuma muna ma ita masarautar adamawa fatan alheri addu'a Allah ya masarauta. to koya magoya bayan gwamnan ma ke ji da wannan tubewan da aka yi a yanzu sunana Muhammad Faisal Adam Yola state chairman na Nyako Group Supporters Adamawa State da farko ina mai mika godiya ta musamman ga masarautar adamawa state bisa dama da ta ba baba mai mangoro da kuma ɗan shi sanata abdulaziz na kasancewa tare da su a masarauta na tsawon lokaci wannan abu da yake faruwa bai rasa nasaba da siyasa amma a lokaci guda ina mai amfani da wannan zaman gurin kiran su magoya baya da su kwantar da hankalinsu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington a gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki wata tawagar ƙungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta Jami'ar Amurka da ke can Yola ta yi wa Majalisar Dokokin Amurka bayanin ayyukan da take gudanarwa na ganin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Hajiya Turai AA Kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara. Na kuma samu damar zantawa da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya da ake cewa Adamawa Peace Initiative ta Jami'ar Amurka da ke Yola take gudanarwa. Ezo. To kafin hajiya turai ta mana bayanin irin ayyukan da suke yi. Ita dai wannan kungiya ta jami'ar Amurka da ke Yola tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a Najeriya a shekara ta 2012. akan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ɗin ta ce za ta yi a lokacin shugaban jami'ar dr magi ensign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci alhaji ahmed joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin ƙungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da ɗorewar su dalili kenan aka kafa wannan kungiya ko hukuma da ta kunshi shugabannin addinin musulunci da na kirista da wakilan jama'atun nasarar islam da kungiyar kiristocin najeriya kan da shugabannin 'yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma a saboda haka jami'ar amurka da ke adamawa ta kirkiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. kamar yadda masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ma sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan kungiya ko kuma hukuma da aka kafa. Yanzu bari mu ji daga bakin ita hajiya Turai AA Kadir, shugaban kwamitin sasantawa na Adamawa Peace Initiative. da farko dai na sani shi wanda ya kafa jami'a alhaji atiku abubakar yakan taimaka ma kungiya kafa kungiyar a ƙarƙashin alhaji ahmed jawad a lokacin yana ciyaman na ita jami'ar shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban kaman fastoci limamai ko malamai malaman makaranta masu dagatai masu anguwanni don a zauna a san cewa duk abin da muke ya zamanto ana yin shi akan hanya akan ka'ida kuma duk abin da ya zo kasanmu an san wanda suka zo shine dalilin da yasa aka kira duk waɗannan mutanen da na lissafa miki eh. malamai da fastoci su watsa labarai su watsa ah, ah, abinan nasu a churches wato eh, wajen hudubarsa a coci da masallatai yawa da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu daga tai su yi a muhallinsu su masu angonni su san wa'anda suke shiga angoyinsu lokacin an fara samun irin ɗan abin nan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa kamar tashe-tashen hankula yawarai da gaske a kafa wannan so da eh. zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in ba ya shiga anguwa an sani wato abin da ake cewa idan gemun dan uwanka ya kama wuta sai ke maza maza ka shafa ba musamman cewa babban zuwa ba to ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin adamawa yau shi ne wannan makasudin abin da ya sa wannan din ya haɓaka kenan wannan ƙungiya kuma kamar da na gaya miki Eh, wannan kungiya kin tambaya su ko daga amurka ko wanda suke taimako kin san duk un kungiyoyi eh, suna da gefen da suke ba da taimako a nigeria a afirka ma gaba daya eh to abin da ya sa ne miki wannan tambayar na ga kwanaki mm. kun zo kun zo majalisa a nan amerika mm. majalisar eh, dokokin mm. amurka To, mm. majalisa ɗin da kuka zo mai kuka zo yi kuma waye gayyace ku? Ah, cikin 'yan majalisa, nisan bature komai shi akwai tsari. Eh. Akwai 'yan majalisa waɗanda suke da son taimakon abin da yake faruwa a wajejenmu. To, su an yi da taimako to yanzu san abun ya fara kai gura bango. to shi ne da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abin da abubuwan da suke taimako me ake yi ya muke yin su eh suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa duk abin da muke yi suna ji kuma sun ji daɗin abin da muke yi to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest akan wannan su suka gayyaci ita president na american university of nigeria wanda ake kiranta magi and sign hmm. Professor Maki'in Sa'in ta zo ta gaya musu ya take cin nasarar wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi. Shi ne ta ce ni ba 'yar ƙasa ba kusa kuma ba na zuwa wajen jinnan ina wa'annan aikuna. Akwai 'yan ƙasa wa'anda suke wannan aikuna. Kuma su suka san mutane su suka san eh, eh, angoyi da lunguna. Kai har da can inda aka yi abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta. Sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku. ne suka gayyace mu mu zo mu gaya musu da bakinmu kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji daɗin abin da muke yi kuma kin san dama in ka je ka yi wannan abin da zai biyo baya shine maybe ƙarin taimako eh. yawwa to shi ne suka ce mu zo ɗin muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji daɗi sun amince da abin da muke yi kuma za su ci gaba da taimako To wannan shiri da kuke na ƙoƙarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar Adama, din nan mm. a ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka haɗa kawunan malamai da fastoci da shugabanni dai da sauransu don su mm. taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Mm, eh, to akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu. a ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu? a kwarai da gaske kwarai da gaske na ɗaya shine mu dai dama kin sa adamawa abin bai zo mana gadan-gadan kamar na yan uwanmu ba kuma a cikin wannan ƙungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin yola ba ne muna yi can wajejin da duk kika sani aka yi wa'in abubuwa don mun kira taro na peace movement a nan adamawa wanda muka kira duk daga state nan borno yobe bauchi gombe taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya kuma banda haka mun yi muna shiga wajejin nan da aka yi wa'annan abubuwa kin san yanzu duka yawanci uh, 80% sun koma kalilan ne suka rage to zuwa wajen su ko yanzu ba kowa yake yadda ya je ba amma mu muna muna zuwa mu lafiya mu raye birni mu raye kauye mu tallafa kasar mu ce mu gyara duk duhun cikin gari ya yayi shin ma sauraro ko kun san cewa kai ya kai ma mai har wani iri da muke kaiwa wanda eh, mataimakin shugaban kasa ya turo walla a ce a raba wa mutane nan su yi shuki don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba ban yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan ɗin suka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke yunwa a wasu wurare har ta yi tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka za ku ji bayani a makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa abin da ya sauwaka kenan a yau a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta samu ci gaba a huta lafiya. To sai kuma mu koma ga Ibrahim Ka'almasi Garba mu ji shirinmu na gaba a bakinsa. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Boko Haram sun sako matan da 21 a yarjejeniyar Bani Gishirin ba kamanda da gwamnatin Najeriya. Shugaban bangaren PDP Sanata Sharif ya amince da kwamitin sulhu tsakaninsa da makarfi amma ya ce bisa dokokin jam'iyyar. PDP tana da constitution duk gyaran da za a kawo in akan bisa ga abin da constitution ta shimfida ne ba ni da damuwa. Ma'awar daidaito tsakanin maza da mata ta jawo suka daga malaman Islama da ke ganin sashen kudurin ya saba wa musulunci ga Imam Balalau. Ka ce ma za ka soki wannan lamari na daidaita tsakanin namiji da mace wurin gado ai baka san ma abin da kake ba. addinin musulunci addini ne mai hikima ba ga cinna wuta a gidan shugaban yan shiya na kaduna da matasa masu kin jinin shi an ce suka yi can funto kuma yan shiyan sun ci karo ne da hushin jami'ai da hakan ya haddasa zubar da jini yakubu ya haya babban malamin shi'a ne in ka ce to ai ana shiga haƙoƙin mutane kai da ka zama gwamna sai da ka tara hanya sau dubu nawa sannan ka zama gwamna damkewa da suke alkalai bakwai bisa tuhumar almundana ya jawo yabo da suka hukumar aladen najeriya ta kammala dawo da alhazai gida nasura da mailai kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Furfesa Adamu Beki, jigo a ƙungiyar Masihiyawan Najeriya, da kuma wani jigo a ƙungiyar Miyatta Allah ta ƙasa Alhaji Aliyu Ilyasu Arɗiɗo. Ga furfesa Beki. Salamu alaikum. Gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata, 'yan arewa waɗanda suke da kwarjini da kuma kamna da sun junansu a lokaci ya yi da za mu faɗakar da kanmu dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan tamu musamman kuma a nan jihar arewa na tabbata yawancinmu hankalinmu a tashe saboda rashin ganewa game da abubuwan da ke faruwa musamman muka yi la'akari da cewa yawancinmu mun girma ba tare da irin wayannan abubuwan ba zan jawo hankali game da sha'anin ilimi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ina lura da cewa mun soma sakaci da ɗaukan matakai da zai sa mu warware mu ta hanyar ilimi a jihar arewa yanzu muna da yara matasa da dama waɗanda ba su mai da fifiko ga ilimi ba wasu abubuwan ba son su ba ne hurɗa tsakaninmu misali ta fannin addini ni ubana shi wani wata fulatinin garwace A dukansu a tasowansu sun taso ne a kansu musulmai ne a cikin iyalina, yanzu kusan in ce rabi da rabi musulmai ne rabi kuma krista ubana ya zama krista a cikin rayuwarsa uwata ma haka amma muna da mutane a cikin iyalinmu yau na krista da musulmai kuma iyalin firkaina kusan dukansu musulmai ne ba kuma wani abu da yake shiga tsakaninmu illa zama alheri a lokacin da mu muke girma akwai alaka zaunanniyar alaka tsakanin mabiyan addinin musulunci da na krista yadda wato ban taba iya tunawa an yi wani tashin hankali saboda addini ba sai dai siyasa ban taba jin a wani tashin hankali saboda addini ba kuma shugabannin addini a lokacin kowa na faɗin abin da ya kamata a yi daidai wa daida ba kiraye kirayen sunaye da ba daɗin ci ba wani eh, magana da zai kawo tashin hankali to mu abin da ke bamu mamaki yanzu da muka kai ga inda muke shi ne ya aka yi abin ya kai ga haka yanzu an yi maganan krista sai ka ji an yi wani tsaki ko an yi maganan musulunci a yi tsaki akan ba a son a ji su mutane na zaune cikin fargaba a kullum iyayen iyayenmu sun yi aiki a cikin birnin kano misali da fage daga sabon gari suke zuwa aiki su je su dawo da kafa ba komi da ke zamansu su domin kuma an san su kristi shi musamman umarna an san shi krista ne ba wani abin ya yi aiki sama da shekaru ashirin da manya-manyan mutanen kusoshin na akwai wani lokaci da ya rashin lafiya a gida ya kasa zuwa aiki a ofis cikin birni da ladiman kano sai da ya je gidansa a sabon gari ya neme shi ya neme shi ya san abin da ya same shi da ya zo bai zo aiki ba kusan kwana uku a jere. To, wa zai maka wannan yanzu? Shi ma Alhaji Ardido ya ce zaman lafiya ne tushen ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Ilyasu Ardido, tsohon sakataren ƙungiyar mai ta Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato, al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da kalubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman fulani suna kaza suna kaza na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu wa'annan abubuwa domin da allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙonsu da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan sa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. wannan shine abin da ke haifar da fitina eh, yanzu mm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga mutanen najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai wasu sun koma sun raɓe suna cutata ma 'yan uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba ta haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri to ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma ina kira ga bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya addinan nan ga baki ɗayan da ake magana a kan musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne da haka su ma kiristoci in sun jin sun tabbatar da cewa babu maganan zubar da jini a cikinsa idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu da nasu min badawin wa hadiratin bazun da bazun izalam yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To haka yake sai kuma mu je ga shirin mu na gaba. hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta fitar da sunayen zaratan 'yan wasa 30 da za su yi takarar gwarzon dan kwallon afirka na wannan shekara ta 2016 ciki kuwa har da 'yan wasan najeriya uku sun kuwa hada da kelechi Ehenacho da ke taka leda a kungiyar manchester city wacce ya zurawa kwallaye takwas a cikin wasanni 26 da Mikel Obi kungiyar Chelsea wanda ya jagoranci 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 23 da suka lashe lambar tagulla a wasannin motsa jiki na Rio ta kasar Brazil na ukun su kuwa shine Ahmed Musa da ya hijira daga kungiyar CSK Moscow zuwa Leicester City za a bayyana gwarzon dan kwallon na Afirka ne a wani bikin gala da za a gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a ranar 5 ga watan Janairun shekara mai shigowa a turai kuwa zakarun gasar firimiya ta ingila wato leicester city ta kuma shan wani kashin inda yau kungiyar chelsea ta lallasa ta da ci uku da nema a wasansu na firimiya tun a minti na bakwai da soma wasan ne chelsea ta shiga gaba sa'ad da diego costa ya zura mata kwallon farko kafin eden hazard da victor moses suka zura kwallaye na biyu da na uku wani nasarar da ya ta daga chelsea din zuwa matakin ta biyar a teburin gasar da maki goma sha shida yayin da ita colesta shan kashin ya kara tura ta kasa zuwa matakin ta sha uku da maki takwas a cikin wasanni takwas murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To ga ɗan kaɗan daga takaitattun labarai. Wasu 'yan bindigan da ba san ko su ne ba sun sace wani ba amurke ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar Nijar. Mahukuntan ƙasar suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin kai bayan sun buɗe wa juna wata tsakaninsu da maharan. dan takarar shugaban kasa a karkashin tuta jam'iyyar republican donald trump ya zargi 'yan jarida cewa suna neman su sauya ra'ayin jama'a a zaben ranar 8 ga watan gobe domin abokiyar karawarsa hillary clinton ta jam'iyyar democrat ta yi tasiri fiye da shi to mun gode da takaitattun labaran muka zo karshen shirin sai kuma sakon ta'aziyya ga alhaji hafiz waziri game da rasuwar mai ɗakin sa hajiya rukayya allah ya ji kanta da gafara a madadin cibahiro dodo ne da ya jagoranci shirin da zainab abdulrahman sai ladan da ya taya ni gabatarwa usman ahmad kabara ne a washington dc